assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu barka ku da kasancewa masu kalona da saurare na ina muku fata alheri idan farko ne zuwan ka wannan tasha kai mana subscribing kai lakin kai share da uwa da zarar mun saki sai bidiyo za ku same shi fata alheri zuwa gare ku ɗan uwa masu kalona da bibiya ta na gode da bibiyar da kuke mana kowane lokaci ina za ku hankali kwana biyu kun ji ni shiru ban kama ku wani labari ba a yau muna dauke da jan hankali ga yan uwa yan nijar waɗanda suke yada hotuna na sojojinmu da aka kashe wanda an ka kashe filin daga muna masu baku hankali muna maku fata alheri ku zamanto masu yin kasan mu addu'a kuma ku zamanto masu karfafa masu yin mu guwa wajen yaki da yan ta'adda ku zamanto masu ba su haɗin kai a kowane lokaci muna muku fata alheri mun gode da kuke muna zanab haɗa ku da ibrahim jan zaki za ku ji ƙarin bayan daga bakin shi insha Allah ina muku fata alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana na la famille Nigeria ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya kuna cikin koshin lafiya. Ali ne dai har kullum da kun sani Ibrahim wanda ake kira Ibrahim Janzaki wanda kowa ya san dai a cikin social media kin nan ni mutum ne wanda bana yawan maganganu kuma ina yi amma ba wai a ganin ina yi ba bisa ga wani abun da bai da manufa ko wani abu ina yi ne bisa ga abin da na sani bisa ga abin da nake da yakini kuma abin da zan faɗa ma al'umma su fahimta kuma a ƙaru ba ina faɗi ba don son raina ko ko don in gyara wani ko ko don in gyara kaina a'a ina faɗan abin da yake na duniya ne na al'umma annabi ne muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ni ma ina son gobe idan na je kiyoma ya zamanto Allah ya nuna min silan abinda na faɗi ga abubuwan da na shirya na alkhairi ba ga abubuwan da na shirya na sharrin bane a takaice nan abin da nake so in faɗi yan uwana eh, ku yi hakuri, lalle Musa haƙiƙan kun ji ciwo kun ji zafi amma da jin zafin da ciwon da kun ka jiya duka ka bar mu zuciya Allah shi da yayi mu yayi mu ne rayayi kuma yayi mu mataci. bayan rayuwarmu akwai mutuwa wanda duka ɗan musulmi ya san hakikan zai mutu kuma akwai ranar shi kuma ita mutuwar tana da ajali tana da ajali kuma ajalinta ba za ka iya sanin kowane ne sai in ta ɗauki mutum za a ga ajalin da ya ɗauke shi na mutuwarsa don haka abin da nake so da ku dan Allah akwai fotuna kuna wallafawa na sojojinmu na Nijar da suka zama babu Allah ya ji kyansu da rahama Allah ya kaske kabarin Allah ya sa sun ce a sa'a Allah ya sa wannan ya zama musu silar shigar su aljannar firdausi bisa ga aikin da suke yi na kare mutuncin ƙasa kare mutuncin al'umma talakawa musulmai wanda suna neman kullun su tashi da su lafiya Allah ya kawo lokacin su Allah ya ji kansu Allah ya sa rahama kabarin amin na gan ana kala dai abin ni dai ban so yi magana ba to sai da har abin ya kai ni bango yanzu ina so yi magana saboda mutane su fahimci abin da ake yi mu dai gare mu mu ba mu jin daɗi dan ni tsohon soji ne ban jin daɗi wannan da ake yi na fastukin sojoji wannan da ake yi ana ɗauko fotunan su ana fastikin su ana nuna wa duniya an kashe soji in kuwa dibi mutuwa ta zama wajibi gare mu musulmi na farko sannan in kuwa dibi kuma ita ita kanta mutuwa ɗin da take ɗaukan mu ba wa ainihin kana nan ne ba za ta ɗauke ka ba za ta ɗauke ka ko ta wani hali ne za ta ɗauke ka kuma ainihin shi sojin ɗin da ya tahi ya san hakika zai mutu ne asalin matakin soja kashe ko a kashe ka asalin takin soja kenan ko ka kashe ko a kashe ka hakan gani aikin soja to don haka kenan mu da mun kaga an kashe yan mu abinda za mu yi addu'a ce kamata mu yi Allah ya ji su Allah ya sa haske kabarin su fotunan su wanda suka san sun dauko wallafo ai kau ai kokarin kawar da su ba ana ta nuna ma al'umma su ana nuna mu sauran yan uwa su waɗanda su ma suna cikin wannan halin din ana nuna musu kenan decoration su yi kuke so ku kenan ba za ka iya riko soja ba amma ganin wannan fotuna yana ƙara ƙuna ga rayuwar shi ne sosai yana ƙara ƙuna ga rayuwar shi kai da ba soja ba ma ka gani ka shi zafi balle shi sojin din to iya gani kake ganin bi zai ji a rayuwar shi Da haka kenan mu kuskure ne wannan da muke eh, ɗaukar wannan fotuna muna turawa A bana ma ƙarin bakin ciki ma fotunan ɗin fa enemi mu ne son kai fast su enemi ne son kai fast da kansu ha kenan sun yi fast mu me za mu abin da ya kamata tun da mun ga su yi fasto mun ga lalle hakikan yan uwanmu da an kai labarin sun bace ga su lalle hakikan ga hannun yan ta'adda suke kuma sun nuna sun kashe su sun nuna sun wulakanta su mu sa wannan ga kanmu mu kawar da wannan fotuna mu tashi mu yaƙe su ta hanyar wayo da abin da za mu yi da damar da za mu samu Allah ya ba mu nasara mu yaƙe su mu galaba akan su musamman rama mai yan uwanmu kenan abin da suka nuna muna mu ba doka za mu muna yaɗa kenan mu mun zo mun yi da kurashen kanmu sannan su kuma mun yi publicitayin abin da sun ka ɗauka suka tura muna publicitayin shi kenan muna nuna ma duniya shi kenan ko su gare sa 'yan ta'adda ƙarin kurashe ne mu kuma gare mu da kurashe ne kenan dan Allah yan uwa abinda nake so da ku wannan maganar nake ina so ku fahimci abinda nake faɗi hotunan nan da kun ka kakkafa samun wannan eh, TikTok in ku da YouTube in ku ku duk ku goge a goge wannan fotuna ba su da daɗin kallo ba abu bane in dai na kishin ƙasa ne dai ba abu bane wanda zaka aje ce kana kishi kai addu'a ga ranka Allah yana karɓa kuma shi wanda ya zamba ba haka yake bukata ba ka aza hoton shi kana kuka akan shi ko kana faɗa ma duniya ga da an kai abinda nake so kenan kenan in kuma har yau ka tabbatar kai kashi zafi kana jin kishi to abin da yake kashe soji mai shirin shiga plus ke shi shine soji dan uwa ne shine ke shiga shi da plusan wurin da an ka kashe dan uwan shi yani shi yake kishi kenan yayi da plusan dan uwan shi da an ka kashe ya hauhure shi kishi kenan in kana kishi kishi kenan idan ba kai wannan ba to addu'a ce za ka yi Allah ubangiji ya kare ko Allah ya ji wa'anda suka riga mu shine kame addu'a shi ku amma mun haka kuna mu kuna kona muna rayuwa ne haka ku hakuri yan uwa na duka ku ku hakuri su tutu play ku hakuri wannan nayi ne dan mu fahimta idan kuma ba mu fahimci wannan aka ga kaman kuskure ne wanda ya ga kuskuren wannan ya yafe ni ban nemi komai gare shi ba dan kasa ta ne ni ba da shi nake nema ba eh nemi na nake nema kuma idan na gan shi Allah ka ɗaya san abin da za ni tsakanin shi eh nemi duk inda yake ina muku fata alheri wannan sako ne gare ku duka publiqué